Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin akan mitoci da suka hada da 16, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana samun mu ta VOA Africa a zango da da biyu biyar ko kuma duk gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a sashen Hausa a voa hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Jama'a barka mu da wannan lokaci, Baba ya kuma kiri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake dawowa mu gabatar muku da shirin mu na wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar Nijar sun kare kansu daga zargin da gwamnati take musu cewa ba sa ba da rahoton ayyukan da suke gudanarwa na tallafa mutane a ƙasar a ƙarshen shekara. sa'annan za ku ji hiran wakilinmu sanusi adamu da lamidon adamawa barkindo aliyu mustapha game da abubuwan da ke haddasa tashin hankali tsakanin filani makiyaya da kuma manoma da kuma hanyar da za a bi a magance waɗannan rikice-rikicen haka kuma muna ɗauki da shirin kallabi na maryam dauda da kuma sharhin wasu jaridun nan ƙasar amurka wanda da zero ahmad hausawa zai gabatar sai kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Mausare Assalamu alaikum. A ƙasar Venezuela, itatuwa da wayoyi da dai sauran tarkacen shara har ma da kararrun katakaiya su ne suka rikide suka koma abin da ake tsara hanya da su a duk faɗin biranen ƙasar Venezuela kafin faɗuwar ranar jiya Alhamis. Wannan ko ya faru ne sakamakon amsa kiran da 'yan adawa na kiran da 'yan adawa suka yi wa 'yan ƙasar da su fito domin nuna kyamarsu ga gwamnatin shugaban ƙasar Nicolas Maduro. sai dai masu zanga-zangan sun yi gama da 'yan sanda a wasu sassan kasar wasu matasa da suka rufe fuskokinsu sun cinna wuta a wasu wuraren da aka sa shinge kano sun yi wa 'yan sanda ruwan duwatsu su kuma suna mai musu da wato hayakin nan mai sa kwalla sakamakon wannan zanga-zangan na jiya ya yi dalilin mutuwar wani dan taliki dan shekaru 24 kana an ji ma wasu mutane uku rauni bayan da rikicin ya barke tsakanin masu zanga-zanga a wajen birnin caracas in ji mai gabatar da kara na kasar har ila yau wannan zanga-zangar ya yi dalilin kona wurin tsayawar 'yan sanda kana an kama mutane da yawa haka shi ma kwatan gidan talabijin na kasar ya sha ruwan duwatsu a wannan lokacin wasu matasa har su shidda da suka shiga gasar sarrafa batun butumi na zamani a nan washington sun bata in ji jami'an 'yan sandan washington din mai magana da yawon rundunar 'yan sandan margarita mikhailova ta ce an ga biyu daga cikin waɗannan matasan da suka hada da andre nwomilkazi ɗan shekaru goma sha bakwai da don ingabire ɗan shekaru goma sha shida ta ce an gansu ne sun tsallaka kan iyakar amurka da kanada su kuma sauran yaran hudu an yi musu ganin ƙarshe ne da hantsin ranar talata bayan an kammala zagayen gasar na farko an dai samar da wannan gasar ne domin ya ƙara wa matasa hazaƙa da kuma sha'awar darasin lissafi da na kimiyya kasashe kusan 150 ne suka kawo matasansu domin shiga wannan gasar kuma kowane yana ɗan rakiyarsa da ya mallaki hankalinsa rundunar 'yan sanda ta ce ita ba ta da masaniya inda waɗannan suke wato sauran yaran guda hudu suke shugabannin kamfanin first global kamfanin da ya shirya wannan gasar joe sextak shine ya fara kiran 'yan sanda game da ɓacewar waɗannan yaran su shida bayan ya samu labarin cewa shugaban tawagar yaran na ƙasar burundi ya kawo samun waɗannan yaran yaran sun bar makullin ɗakin su inda aka sauke su a jami'ar trinity da ke nan washington hannun sun bar hannun shugaban nasu kana ba ga ko da ɗaya daga cikin kayayyakin su ba a cikin ɗakin yanzu haka dai ana nan ana ci gaba da neman waɗannan yaran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu sanatoci biyu sun gabatar da dokar haɗin kai wanda zai baiwa bakin haure da aka zo da su amurka tun suna yara mafaka sanata dick dobin na jam'iyyar democrat da lindsey graham na jam'iyyar republican su ne suka gabatar da wannan kuduri da suke so ya zama doka na shekarar 2017 wannan dai idan ta yiwu suna so ne a baiwa kalla kusan matasa miliyan guda da aka shigo da su tun a shekarar 2001 a ƙarƙashin kudurin nan da ake kira wato ƙudurin bege ko kuma dream act da turanci waɗanda yawancinsu an shigo da su ne tun ba su kai shekaru goma sha bakwai da haihuwa ba kuma sun zauna na amurka har na tsawon shekaru hudu idan wannan ƙuduri ya zamo doka to zai baiwa yara da matasa da aka riga aka shigo da suna amurka kuma aka yi musu rajista a karkashin shirin na shugaba barack obama mai taken isowar yara amurka domin dai yanzu haka shi wannan shirin na shugaba obama mai suna defa action for children arrival wato daka a takaice yana cikin tsaka mai wuya domin ko a makon jiya sai da sakataren ma'aikatan tsaron cikin gida john kelly ya shaidawa 'yan majalisar dokokin kasar 'yan kabilan hispanic cewa ma'aikatar fa ba ta da wani kwarin gwiwan kare shirin a gaban kotu domin ko wasu 'yan jam'iyyar republican har su goma sun lashe takobin ganin bayan wannan shirin shugaban amurka donald trump ya faɗa wa jaridar new york times cewa muddin sabon mai bincike rawar da ake tuhumar ƙasar rasha da takawa a zaben shugaban ƙasa ko kuma ta haɗa kai da tawagar kamfe ɗinsa a shekarar bara mai wannan binciken ya wuce makaɗi da rawa idan har ya faɗaɗa bincikensa ta haɗa da harkokin kasuwancin iyalinsa to ba zai yarda da wannan ba shugaba trump yana wannan magana ne a cikin wata doguwar hira da yi inda ya bayyana sa a matakin da attorney general na amurka jeff session ya dauka na ganin ya nisanta kansa daga wannan binciken da ake yi game da ƙasar ta rasha ya ce ba shakka da tun kafin ya ba da sunansa wurin tantancewa ya faɗa masa to da ba zai ba da sunansa ba trump ya ce labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tubadalla za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda kungiyoyi masu zaman kansu suka kare kansu daga zargi da gwamnatin kasar take musu cewa ba su ba da rahotannin ayyuka da suke gudanarwa na tallafa mutane a kasar a ƙarshen shekara. a watan da ya gabata ne gwamnatin ta nijar ta ce za ta ɗauki mataki akan ƙungiyoyi waɗanda ta ce mafi yawansu ba sa taɓuka komai domin ba sa fitar da rahoto aikace-aikacensu daga yamai ga rahoton da suleiman muni barma ya aiko mana yankunan saka tsari a sha'anin tafiyar da kungiyoyi masu zaman kansu ita ce hujjar da gwamnatin ta nijar ta bayyana a matsayin abin da ta sa gaba wajen yi masu hannunka mai sanda a game da nauyin da ya rataya a wuyansu mafarin wata ganawa tsakanin jami'an ma'aikatar ministan raya karkara da shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu a farkon watan nan da muke ciki sai dai lawali adamu na kungiyar map bai gamsu da shirin na gwamnatin ba na farko abinda sun kai babban su ba su kire duka wakilan kungiyoyi ba waɗanda suke na gaske masu aiki cikin nijar na biyu duk kungiyoyin da kaga ana aiki da su na nijar wakilan kungiyoyin nan shugabanninsu duka ma'aikatan wannan ministar ne su ne manya-manyan shika-shika ba wani taimako da gwamnati take yi ma wa'annan kungiyoyi masu zaman kansu ne ne faɗa maka amma sai wa'anda ba su yi aikin koyi ba wa'anda suke kungiyoyin su ma a takarda suke yawo da su kuma to ya za a ce muna yau wai duk wannan kungiyoyin da ba su yi ba sakamako sun ka ashi wai za a jaye takarun su a soke aikin su yanayin hazo da rashin hasken da ke tattare da ayyukan wasu kungiyoyi masu zaman kansu na daga cikin dalilan da suka sanya gwamnatin ta Nijar ɗare-ɗare wajen sakarwa wasu daga cikin su mara in ji alhaji ibrahim adamu sakatare janar a ofishin ministan raya karkara yau da shekara biyu gwamnati ta hudda makudan kudi aka raba musu aka ce to shekara mai zuwa za a sake amma da shekarar ta kare wanda suka yi aikin ma aikin ba su yi ba rapor haka dan na aikin da suke gaba da ka gani ko hmm. gwamnati tana taimako amma kakka ga shi taimako ba kudi ba ne kaɗai daga gurin a zo a tara su a musu budin kai shi ma ma'aikatan gwamnati ne ake sa. Ta wani bangare jami'an fafutuka irin su Salisu Ahmadu na Turnon Lafash na zargin gwamnatin da kokarin labewa da guzuma domin ta harbikar sana'a. Su kungiyoyin suke yau da gobe a cikin kasai. Kai a ganin ka haka ne suke haɗawa daga sama shiga aikin haka nan. Kan a bincike ka shin mai binciken naka sha bincike kan shi. ba wanda ya ki bincike abu ne muke firifalo kuma ba mu taɓa yin abu ba wanda ya zamanto ba mu so wani shi wanda ya zamanto duk ko tari muka yi samin kira an jarida mun ga musu mu ce wannan tarin ku fasara shi kura in tana son ta cinye diyanta sai ta ce gaskiya guda yana wurin nama to amma hukumomin na Nijar na cewa ba su da wannan manufa gurin su shine samar da kungiyoyin da za su yi aiki domin jin daɗin jama'a don ciyar da ƙasa gaba mu hukuma cikin harkar siyasa mu mutane ne masu tsara karkara da bunƙasa ta hmm. duk wanda ya tsammani kamar wani zancen shiri ne da gwamnati da sauransu a'a mu mu cikin wannan bayanai daga ma'aikatar ministan raya karkara sun yi nuni da cewa kusan kungiyoyi dubu uku ne suka yi rajista a nan nijar sai dai kasa da ɗari biyu ne kawai ke yi wa gwamnati bitar ayyukan da suke gudanarwa a kowace shekara dalili kenan da gwamnatin ta ce da sake sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida silimin muni barma karuwan adadin jama'a da kuma sare gandun daji don kafa manyan masana'antu da gonaki na zamani suna cikin dalilan da ke jawo wato karancin filayen noma da na kiwo wanda ke haddasa rikici tsakanin manoma da kuma fulani makiyaya a sassa daban-daban na najeriya a sa da wakilinmu sanusi adamu lamidun adamawa wato ya mana fashin baki akan wannan matsala wacce ta samo asali tun zamanin da aka kirkiro da ƙananan hukumomi a shekarar 1976 a lokacin waɗanda aka ba shugabancin ƙananan hukumomi suna ganin kamar yawa sun samu yanci wajen na wajen su sarakuna kenan za su yi abin da su ga dama to sai suka ɗauki matakai na rusa burtali da kuma gandun daji inda shanu suke kiwo da me da sauran suka raba ma mutane su mai da gonaki da abin su kuma dabbobi musamman dabbobin da ke aura kamar irin su shanu mu'jiza ce Allah ta basu na tuna hanyar da suke bi kuma daga waje in sun samu 'ya'ya za su tura ma waɗannan 'ya'yan wannan ilmin ne so saboda haka ga burtali ka zo kai gona a kai to kaga in sun zo suna tahowa in aka zo karshe ga gona sai su bi ciki kawai suna gani kamar burtali din ne su ci abin da ke ciki ba suna tsammani ciyawa ce ai ba wai shanu ba za su san wannan masara ce wannan dawa ce ko menene ba you know to irin waɗannan abubuwan su ne suka tattaru suka tattaru suka mai da Najeriya abin da muke ciki haka yanzu ai fada nan ai fada can ai fada nan ai fada nan kasar mu Najeriya muna da kungiyoyi da dama da suke magana da yawun al'umma Fulani wasu da suke lura da yadda lamura ke tafiya suna tsammanin yawan da aka samu na wayannan kungiyoyin shi yasa ba sa iya bin alkibla ɗaya ko kuma su ji tsawatawa daga wurin ku da kuka zama iyaye <laughs> to wannan abin dariya ne akwai wani haɗuwa da muka yi muna tattauna yadda za a yi gyara waɗannan abubuwa sai wani ya faɗa kamar yadda ka faɗa sai na tambaye shi na ce shin ba Allah ne ya yi mu duka ba ya ce eh to ai da Allah yana so duk sai ya yi mu musulmi kuma yana so ya yi mu kristoci duk ya maida mu kristo in ma yana so ya yi mu turawa duk ya maida ya yi mu turawa to Allah ma ya yi abubuwa daban-daban balle ni dan adam in ce in tashi sai in mai da kowa ya bi layi daya ba zai yiwu ba so mu tunanin wannan domin kullu a ringa wannan magana don laihi ya koma kan sarakuna ko shugabanni a ce ai su ne ba su yin wani abu bayan da zaka yi da wannan kungiyoyi ah to cikin islam in kan kanta kungiyoyi nawa ne ake da su eh? to shine basaraken ya ce mutunta addinai da al'adun juna su ne manyan batutuwa da ƙasar najeriya take bukata don ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya lokacin da rasha suka kafa mulkin kwaminanci sai suka ce to in muna so mu samu zaman lafiya mu zauna lahiya to dole ne mu yadda akwai bambance bambance a tsakani akwai na kabila akwai na addini in muka yadda da wannan na yadda kai bahaushe ne hmm. wancan inyamiri ne na yadda da kai ka yadda na ni to me zai kawo faɗa tsakanin mu eh? amma sai kowa ya tashi ya ce sai shi ne ya kamata ya yi kaza a kabila shi kaza a su ne menene kaza to in dai kana kawo irin waɗannan abubuwan to ba za ka zauna lahiya ba sai ka san eh ni gani daban ne kai kuma daban amma kuma za mu zauna za mu haɗu mu zauna wuri ɗaya mu yi aiki tare in muka yi wannan to za mu zauna lahiya haka soviet union suka yi suka zauna lahiya mai martaba lamidon adama alhaji barkindo aliyu mustapha kuma shugaban tabital plako na duniya kenan sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya to ma da gaida sanusi adamu yanzu kuma sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. To madalla da fatar an shakata da wannan wakar. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu kuma karfe uku kenan da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba kallabi. Ya salamu hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata na fara hira da Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu, inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma takaitaccen labarin ɗaya daga cikin littattafan da ta rubuta mai suna 'ya'yan hutu, wanda ya taɓo kaɗan daga cikin matsalolin da ake fuskanta a zamanin yau, musamman ma a gidajen masu hali. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na tambaye ta to shin wani kira za ta yi wa irin iyayen da ba sa kula da tarbiyyar 'ya'yansu sai ta ce gaskiya dama ni kin ga duk shirar da bani da koyon gariya ina kwatanta wa mata ni su ne nawa kuma dan sunan su ina rubutu ne kuma dan ita mu kira yau saboda idan kika ba ki tarbiyya kika ba su ilimi to wallahi kin gama hakurin ubangiji kin fita kin fita kin ba su hakkin da Allah ya tsira miki to maza ne zan ce masu shi namiji in ya samu uwa ta kwarai zai samu mata kwarai in ya samu uwar banza ƙarshe matar su mata banza zai samu saboda bai samu tarbiyyar da zai ma gane shin wata mutum kamata ya aura ba hmm? to amma kisa na daji nake gwada mata yi ilimi bayan ki ilimin nan ba dole sai kin tafi ofis kin yi aiki ba akwai abubuwan da zaki a cikin gida balle yanzu da eh, wa'annan abubuwan suka zo mana ci gaba na komi kina zaune a cikin gidan za ki ciniki ta waya za ki kalmi za ki ga yadda ake girki za ki zakulo wannan to matsala ta ta kau sai mu mata in mun kiyarta matsala ta ni yanzu guda ɗaya ce ke fuskanta na so a ce wata ƙungiya ko wani ko ba gwamnati ba don gwamnatin ba su da abin da ya ishe ta a inda Najeriya ta fita ke mm. amma ni a ce da ƙungiya ta ɗauki nauyin zan baza littattafan nan a je a raba ƙauyuka kyauta to shi yake ganin kawai shi ne ci gaban da zan iya samu. Mm. Da ni na san su na marayen wa'anda nake yi domin su kan baya ɗin ba sa ganin saƙonni na saboda ba su ma da ilimin wasu wasu kuma ba su da kuɗin da za su iya siyan littafin nan. ina ne amma su waɗanda suke birni akalla akwai ilimin akalla akwai na abubuwan da za su saurara za kuma su kalla za su kalla a tv kin gane za su gane wa'ana abu amma su waɗanda muke so ne don su dole jahilta kansu wanda za su iya ilimi ba za su ta ƴaƴanki almajiranci ko rani a kan in amana fa ce Allah ba ki ce wani zai ba ɗan nan naki tarbiyya hmm? wallahi ko kuli kuli kike za ki iya tarbiyyar da ɗanki kuma za ki iya ba shi ya ƙoshi ta makaranta in yi ilimin nan ba inda alherin na zai sauka ko ki amma in za a bar ƴaƴa kaya zube ba ba a ci gaba ba arewa muna da matsala muna fa da matsala sai mun tashi mun tarbiyya da matan nan wannan ilimin da shi ne ke kaura musu kauni amma yanzu kin ga a ce talauci a ce menene duk mutuwar zuciya ce kuma duk daga iyaye mata ake samu daga iyaye mata ne in kin tashi kin tarbiyya da ɗanki kin ba ta ɗaya kin ba ta ilimi ki To hajiya eh. yanzu kamar waɗannan littattafai da kika rubuta da saƙonnin da kika tura mm. ga jama'a da kuma irin faɗakarwar da kika yi a cikin littattafanki. Kamar wace irin mm. rawa za ki iya cewa sun taka a al'ummar Hausawa mm. musamman ma dai a arewacin Najeriya da dai a wasu ƙasashen ma na ƙetare ta yiwu akwai waɗanda suka karanta littattafan wace irin rawa waɗannan littattafan suka taka? sun taka rawa mai ƙarfi saboda a dalilin shi na ga aure ya shiru akan littafi na ya faso yara da yawa sun kuma sun ilimi a dalilin littattafai na wata uwa ba kullum suke ba da suna sauraron hannun ya kawo kullum suke na suke suna farke ta fara an ce nan ba inda ya tsaye da su sai alheri da shi suke ci da shi suke sha da shi take ba ƴaƴanta tarbiyya a take ba ƴaƴanta ilimi kuma aka samu biyan bukata to ire-iren wannan an yi min waya daga kaduna ana tsananin rigima karfe goma sha ɗaya na dare mm. ina kwatanta mani ta ga wanda suke so ta aura ga yanda yar ta ban ka kaza ka gani ce ku bani ita awa suka fara man ita awa maka magana da ita ce ita suna ta ta gani yanzu tana zuwa allura na ɗauka na bata a dalilin alluran na yanzu yarinyar nan inda zan ga da ire ire za ki kalla tana nan ta zama wani abu a Najeriya kuma ta auri wanda iyayen na ke so ta kuma yi haƙurin kuma ta cimma alherin so su yaran yanzu suna magana ne kawai kan soyayya ba su ma san soyayya ba su da kun ji sha'awa shi ke na ita ce soyayya ba ko ita bace ki tsaya ki tantance waye shi ya tantance ke waye shi in ba ilimi ba za ki iya wannan tantancewa ba ni ko da na mijin miji ne saboda haka ni kai ina tunanin gaskiya da ya ta duk inda ki tsammani ban tsammani ba ni kaina tun da ɗin nan ta gane su ina ne ba inda ban hulɗa da jama'a saboda wannan da ta na kuma wallahi in na faɗi musu magana sun kya ce faɗar Allah ce sun ɗauke ta kenan sun sa a zuciyarsu yara yaran mata dai haka da mm. kuma ko ai littattafai na sun yi tasiri a kabar littafi na mata da yawa sun koma sun koyi girki a kabar littafi na yara da ta basu sun fi jiya ta su basira suna rubuta littattafai in gani da tafi haka ina mm. ne kano ne ka ko ina saboda ina sun ba su tsayawa din a iyakar samartaka sai an gama a'a sai an tsunduma ciki ni wani ilimi da gare ka iyakar sakandare school na yi amma gwagwar da Allah ba na rubuta abin da wanda ya digiri uku ba zai iya rubuta ba to kin ga daga Allah ne Hajiya Bilkisu Salisu Amadu kenan mai rubuta littattafan Hausa. Ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin wasu jaridun nan Amurka wanda Nazir Ahmed Hausawa zai gabatar. Sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today Jaridar ta rawaito labarin kasar gumin attajirin nan mai kirkire-kirkire Elon Musk ya ce ya samu izinin baki daga gwamnati kan ya gina layin dogo na ƙarƙashin ƙasa mai masifar sauri a arewa maso gabashin Amurka wanda ya sa matafiya da suke samun damuwa sakamakon cinkoson hanyoyi murna. Duk da dai akwai yiwuwar shirin ba zai tabbata ba. A jerin rubuce-rubuce da yi na ban mamaki a shafinsa na Twitter wanda inda wani muhimmin mutum ne ya yi su ba za a yadda da ingancinsa ba musk ya gigita ma'aikatan zirga-zirga da kalamin cewar yana ƙoƙarin ƙirƙirar hanyar tafiya wacce za ta iya ɗaukan mutane daga birnin new york zuwa washington dc a cikin mintuna 29 kacal ƙwararru akan harkokin safara da tafiye-tafiye sun ce tsadar wannan aiki da kuma matakan tabbatar da shi zai yi matuƙar wahala a iya cimma wannan buri sai kuma jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken john mccain ya kamu da ciwon kensa labarin ya ci gaba da cewa dan majalisar dattijai wato sanata john mccain wanda ya yi takarar shugabancin amurka a shekarar 2008 karkashin jam'iyyar republican wanda ya yi suna wajen kasancewarsa dan majalisar dattijai mai wakiltar arizona a tsawon shekaru kusan 30 ya kamu da ciwon kansa labarin da ofishinsa ya bayyana a ranar larabar da ta gabata da daddare wanda suka yi daga asibitin mayo mr mccain dan shekaru 80 ya kamu da ciwon kansa wanda ake wa lakabi da glioblastoma ɗaya daga cikin ciwon kansa da ake yawan samu amma kuma tana da saurin yin illa ga ƙwaƙwalwa za a iya maganinta da wata guba da take kashe ƙwayoyin halittar kansa wanda ake kira da chemotherapy a turance ko kuma wata wuta da take iya kashe ƙwayoyin halittar ta kansa wadda ake kira da radiation a turance amma masana harkar lafiya sun ce ko da an yi hakan kansar na iya dawowa a ko da yaushe sai kuma jaridar washington times wacce ta rawaito labari mai taken za a baiwa oj simpson damar fita daga gidan yari sakamakon fashi a nevada da yi labarin ya ci gaba da cewa za a saki oj simpson ne bayan kwashe shekaru tara a gidan kaso sakamakon yunkurin da ya yi na sace wasu kayan wasa masu tarihi a wajen ajiye kayan wasa masu tarihi da ke las vegas a jihar nevada a cewar kwamitin masu gabatar da yafiyar ajiye alhamis kwamitin ya tabbatar da za a saki simpson ɗan shekaru saba'in tsohon ɗan wasan ƙwallon zarin ruga ta amurka jarumi kuma tauraron fina-finai a watan oktoba bayan yin zama mafi ƙanƙanta na hukuncin da aka yanke masa sakamakon fashi da makami da kuma duka da makami simpson dai ya nuna godiyarsa cikin jimami inda ya ce na gode na gode sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya To a gaida Nazir Ahmad Hausawa yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sakonni da kuka iko mana. Assalamu alaikum ma'aikatan sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Usman mai cajin hanset kare shanu Olodo Ogun State Nigeria tare da Siddiku Alhaji Sallare mai sai da kayan tireda a nan Olodo. Muna kira ne ga gwamnan jihar Ogun mu sami su don allah da shi kokari shi jara muna hanyar da ke tsakanin aitoro zuwa olodo wannan hanya tun bara an ka fara ta amma an tsaida don allah muna son a jara muna ita saboda mu samu zuwa olodo lafiya bayan haka muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma shugaba muhammadu buhari lafiya ya dawo gida lafiya ya iske mu lafiya. magana malam zai yi mai cinya ta karawa karamar hukumar mulki ta gwalba sokoto state ina kira ga gwamnonin najeriya wannan kirkiro yan sandar gwamnatin jiha ba abu ne wanda ya dace ba saboda ya kamata a bar waɗanda ake da su da ainihin kirkiro yan sandar gwamnatin jiha bai dace ba kuma na ƙasa ne ga tattalin arzikin jihohi Wassalamu alaikum na gode. Mai magana Malam Zayyano mai tsire da takarawa shugaban kungiyar samu na kakalab ta garin takarawa karamar hukumar mulkin garba. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. a ƙasar venezuela itatuwa wayoyi da dai sauran tarkacen shara har ma da kararrun katakaiya su ne suka rikide su koma abin da ake tsara hanya da su a duk faɗin biranen ƙasar kafin faɗuwar ranar jiya alhamis wannan ko ya faru ne sakamakon kiran da 'yan adawa suka yi wa 'yan ƙasar da su fito domin su nuna kyamarsu ga gwamnatin shugaban ƙasar nicolas maduro sai dai masu zanga zangan sun yi aron gama da 'yan sanda a wasu sassan ƙasar wasu matasa da suka rufe huskokinsu sun cinna wuta a wasu wuraren da aka sa shinge kana sun yi ta wa 'yan sanda ruwan duwatsu su kuma suna mai musu da hayakin nan mai sa kwalla wasu matasa har su shidda da suka shiga gasar sarrafa butun butumi na zamani a nan washington sun bata in ji jami'an 'yan sandan washington to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu dauki da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin wadanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ladan ibrahim a yawa da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya ba da umarni solomon abu da injiniyan mu ta wannan safiya malama zainab baba ya ko makeri ne ke sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya